to har yanzu ba mu samu iri a hannunmu ba tunda an riga an ba da kasuwannin ma na samun wannan irin amma masu wanda suka samu kasuwannin ne ba samu suka kawo mana ba amma kuma a bisa haka nan ba mu da shaku tunda a lokaci a cikin lokaci muke tunda a barawar haka ma babu wani gari da ya shibka kuma babu wanda aka ba abu a lokacin ga to a yanzu ma muna ji muna cikin lokaci kenan daga nan zuwa ko watan juan duk muka samu muna ji a gare mu daidai ne shi irin wannan iri da ake mu don saboda waɗanda ake dafa ma masu ƙaramin ƙarfi ne cikin garira wanda ba raba samu suka samu cimaka ba a wannan ɓangaren mun tambaye kamar ton dubu da gomiya tara wanda muke jira daga wajen ɓangaren gwamnati saboda yaunin mutanen na karkarar mu nan wanda ba su samu ba bara suka samu abinci shi kuma don a samu a taimaka musu a taimaka musu don su samu abin da za su shifka wajen magani sai mu ce alhamdulillah tunda yanzu haka cikin mangazakinmu da abin da ke cikin jiha department department muna da litir 2,922 wannan litir 2,922 za su samu in ma wasu kwari suka samu za mu yi kokowa bisa kamar eka 2,922 nan ko da su babban ma'aikatan mu taya mai ta ba mu tabbacin cewa kuma gashi nan za a karo mana na wannan bangaren kun gani shi gaskiya dai kai ba matsala wajen bangaren taki kuma ina ji da muka ta wurin kai ma taki ma akwai shi akwai dap akwai ire akwai npk duka akwai kuma shi ma daraktar kin kai ma ya ba mu tabbacin cewa da an gaya musu daga sunan wajen ton dubu da wani abu da za a kawo kenan muna shi dai kai an niyya ta tunkara wannan damana